Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 12 ga watan Satumba. a babin rahotanni za a ji inda aka kwana a batun kulla yarjejeniyar bunƙasa noma tsakanin najeriya da ghana abinda mu kullum muke cewa shine matsalar afirka maganinsa na cikin gida ne afirka saboda haka duk fitar da ake waje wurin hulɗa da ainihin sauran kasashen waje abu ne mai kyau amma dai inda za a samu shawo kan matsalolin afirka shine cikin afirka kamar kowace ranar talata da hantsi yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ke gabatarwa za a ji sharhin jaridun nijar amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar kasar spain za ta aika da karin ma'aikatan ceto zuwa morocco yayin da ma'aikatan ceton ke ci gaba da neman mutane da suka tsira daga mummunan girgizar kasa da ta afka a kudu da yankin marrakech a ranar juma'a spain ta faɗa da yammacin jiya litinin cewa za ta tura kwararru 31 da kuma karnuka masu bincike 15 da motoci 11 su karu da ma'aikatan gaggawan gwamnatin morocco ta faɗa a jiya litinin cewa adadin mutane da suka mutu ya karu zuwa sama da mutane 2,800 kana wasu 2,500 sun jikata komenan ingwesa leon wani mawaki da ke zaune a ƙasar morocco ya shaida wa murya amurka cewa bayan girgizar ƙasar mutane da dama ne suke bacci a waje saboda fargaban sake afkuwar girgizar ƙasar rahotanni sun ce gwamnatin biden tana nazari a kan yiwuwar aika kayan yaƙi ga ƙasar ukraine da suka hada da makamai masu linzami masu cin dogon zango da suke tattare da bama-bamai wanda ka iya yi wa yankin da rasha ta mamaye mummunan lahani a cewar jami'an amurka guda hudu duba da irin nasarar da aka samu bayan aika wasu makaman atilari a cikin 'yan watannin nan amurka tana duban yiwuwar aika makamai masu linzami da ake kira wato atacms a takaice wanda suke tashi zuwa nisan kilomita 306 da ma wasu makaman harba rokoki samfurin gm lrs masu zuwa nisan kilomita 72 da kuma suke tattare da bama-baman a cewar kamfanin dillancin labaran reuters gwamnatin biden ta kwashe watanni tana nazari a kan wannan batun na aikawa da makaman wato na atacms tana kuma tsoron cewa tura waɗannan makaman zai iya zama tamkar wato matakin wuce gona da iri ne akan ƙasar rasha a halin yanzu da hare-hare martani da ukraine ke yi wa rasha suke yin tasiri washington ta himmantu wurin kara sojojin wurin kara sojojin ukraine karfi a wannan lokaci mai muhimmanci in ji wasu majiyoyi suna fada wa reuters labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc a jiya litinin wani mai bincike a majalisar dokokin birtaniya ya musunta yi wa kasar china leken asiri yana, mai cewa kwata-kwata ba shi da wata masaniya akan zarge-zargen da kafafen yada labarai ke yi cewa yana yi wa beijing aiki kuma sau ɗaya ne kawai ya yi yunkurin ilmantar da wasu mutane akan china 'yan sandan london sun faɗa a ranar lahad cewa an kama wasu mutane guda biyu a cikin watan maris a ƙarƙashin dokar leƙen asirin ƙasa jaridar sunday times ta ce ɗaya daga cikin mutane bin da aka kama mai bincike ne a majalisar dokoki kana jiya litinin times ɗin ta bugo hoton wani mutum da aka ce shi ne madugu 'yan adawa a na jam'iyyar leba kai stema ya faɗa wa majalisar cewa wannan labari na kama mai binciken akan zaton leƙen asiri da yake yi wa ƙasar china babban take dokar tsaro na ƙasa ne kuma wannan abu ne mai wato mai tada hankali wanda ainihin jami'an tsaron china suka yi lauyoyin mutumin sun fitar da wata sanarwa akan wato a madadinsa kenan ba tare da bayyana shi ba suna musunta wannan zargin haka zalika ofishin jakadancin ƙasar china a birtaniya ya musanta wannan zargin yana mai cewa kage ne kawai To a gaida baba makeri kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo muku mu Najeriya da kasar Ghana sun kulla yarjejeniyar bunƙasa noman shinkafa, alkama, waken soya da nau'ukan masara da dai sauransu wakiliyar muryar amurka madina dauda ta halarci taron ga abin da ta kalato mana jami'ai da suka halarci taron cimma yarjejeniyar sun yi ittifaki cewa wani yarjejeniya ce da za ta ba kasashen biyu damar tsawaita dangantaka mai ɗimbin tarihi tsakanin ghana da najeriya wadda ta samo asali tun shekaru da dama da suka gabata kuma za ta shafi samar da kayayyakin amfanin gona da samar da haɗin gwiwa a fannin fasaha da zuba jari da ƙara ƙarfi a fannin noma na zamani da horar da 'yan ghana don ƙara ƙarfi a fannin noma abin da ya ɗauki hankali shine yawan al'umma a kasashen biyu na sa irin wannan yunkuri na bunƙasa aikin noma ya zama wajibi shi yasa kamfanin efta investment ta najeriya da kamfanin jospong na ghana suka ga lokaci yayi da za su haɗa hannu wajen bunƙasa noman shinkafa domin ciyar da kasashen su da abin da suke nomewa kamar yadda shugaban ofishin jakadancin ghana a najeriya edison agbanyega ya bayyana edison ya ce hakika yin haka ya yi daidai da tsarin gwamnatin kasar ghana inda jama'a za su ciyar da kansu da abin da suke nomewa don haka wannan yarjejeniya yana da alfanu matuƙa ga ci gaban ƙasashen guda biyu a nashi bayanin babban daraktan kamfanin ekta a najeriya wanda ya sa hannu a yarjejeniyar bashir ibrahim yusuf ya yi ƙarin haske kan abin da tsarin yarjejeniyar ya kunsa wato jari ne na haɗaka tsakanin mu da su amma daga baya wasu kamfanin za su shigo saboda akwai abubuwan da zamu suna da yawa wasu ma yanzu ba mu san su ba ma tukunna wani abu ne yake da wani to duk wani abu da ya taso idan muka ga ko wani kamfani da ya fi mu kwarewa kan wannan sai mu ga ya toshe mu shigo da shi saboda haka karshe wannan abun zai hada da kamfanoni masu yawan gaske to a hankali a hankali babu shakka ne ina ganowa cewa a nan da yan shekaru kaɗan a za mu fi karfin shigo da abinci daga kasashen duniya wanda ba na afirka ba shi kuwa shugaban kungiyar manoma shinkafa a najeriya alhaji aminu gwaronyo ya yi tsokaci kan yarjejeniyar abu na farko da za mu fara ba su mu daga nan najeriya shine mu je mu karantar da su yadda muka yi mu har muka ci nasarar harkar noma a najeriya abinda mu kullum muke cewa shine matsalar afirka maganinsa na cikin gida ne afirka saboda haka duk fitar da ake waje wurin hulɗa da ainihin sauran kasashen waje abu ne mai kyau amma dai inda za a samu shawo kan matsalolin afirka shine cikin afirka a nasa bayanin babban sakataren kungiyar masu sarrafawa da kuma cinikayyar kayayyakin amfanin gona gona a Najeriya Alhaji Bello Dogon Daji ya yi karin bayani. Ba a haka kawai bane mutanen Egypt suka taho, mutanen Benin Republic suka taho, mutanen Niger suna akan hanya. Yau ga mutanen Ghana mun sa hannu da su. Akan me yadda za a nuna musu yadda za a yi noman shinkafa. Saboda haka ba abin mamaki bane mutanen nan da Ghana da suka taho muka sa hannu da su yanzu. Maganganun da sun kai na jin daɗi. Mu kuma mun shirya mutanen Ecta sun mun shirya technical team sun shirya ma'aikatan duk wanda kuka sani suna aikin harkar wannan ta shinkafa to za a taimaka musu gwargwadon hali jami'an sun ce wannan yarjejeniya ya samu ne sakamakon alkawarin da gwamnatin shugaba bola tinubu ta ɗauka na kyautata harkokin kasuwanci na kamfanoni masu zaman kansu su zama masu jagoranci a fannin tattalin arziki madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To gaida Madina yanzu kuma ga baba makeri da kashi na biyu na labaran duniya. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya tsallake muhawarar farko da wato ta jam'iyyarsa ta Republican a Wisconsin a watan da ya gabata. kuma ɗan takarar da ke kan gaba a republican ya nuna ba shi ba zai shiga muhawarar jam'iyyarsa ta biyu da za a yi a california a ranar 27 ga wannan watan satumba ba masu wuka da kuri'a a zaben fidda gwani na jam'iyyar republican sun rabu ko kan wannan dabarar zai taimaka ko kuma zai cutar da tsohon shugaban kasar a yunkurinsa na lashe zaben jam'iyyarsa har ya kai shi ga doki joe biden a zaben shugaban kasa na shekara mai zuwa ba ni da wata damuwa game da rashin shigarsa muhawara in ji marilyn moses ma'aikaciyar nes mai goyon bayan trump wadda ta fito garin zion field a jihar indiana idan wato kana kan gaba ban ga dalilin da zai sa ka shiga cikin wannan wato eh, wannan mahaura da ake yi ba ga Biden bai shiga muhawara ba a bangaren jam'iyyar Republic wato Democrat kuma babu wanda ya ce kala akan wannan batu a tarihance dai akwai sabani akan wannan batun game da shugaba mai ci a cewar cibiyar nazarin siyasa ta jami'ar wato virginia kenan babu shugaban kasa mai ci da ya taba shiga muhawara a jam'iyyarsa ko da kuwa ya fuskanci kalubale a zaben fidda gwani da ta gabata a ƙarshe sabbin bayanai sun fito daga wato akan batun musayen fursunoni tsakanin amurka da iran inda a karon farko amurka ta amince da cewa a wani bangare na yarjejeniyar za ta saki wasu iraniyawa guda biyar zuwa ga gwamnatin iran wadda ta tabbatar wa muryar amurka sunayensu amincewar amurka ga yarjejeniyar sakin 'yan iranin guda biyar ta bayyana ne a wata sanarwa da ma'aikatan harkokin waje ta fitar ta aikawa muryar amurka da yammacin jiya litinin sa'o'i kalilan kafin haka kafafen yada labarai na yamma sun ba da rahoton cewa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sanar da majalisar dokokin amurka matakin da ke tafe amurka da iran sun riga sun tabbatar da ranar goma ga watan agusta cewa a ƙarƙashin yarjejeniyar fursunonin tehran za ta saki wasu amurkawa guda biyar waɗanda washington ta ce tehran ta tsare su ba bisa ƙa'ida ba To a gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu ci gaba a ɗan girgije da wannan. To a gaida Helen Meles yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da shiri na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tuce kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci. duka ba wannan a cikin yanci. Masaure Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Sun yi fara gyara kuma suka tsaida da suka da yanzu gyaran ma wanda ya kamata su zo su ida sun ɗauka kuma sun koma tsohon gari. Da bidudu ana muka ɗaukar ruwa ni tun zuwa na wajen nan ma tafasa samun matsalar ruwa in ba wanga lokaci ba. Su cikin kuɗin da an ka biya su za su yi plan za su yi lebe za su yi komi da komi. To sun yi aiki da shi ba su yi aiki da shi ba shi na an magana. Yau shirin na jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar kan batun sabunta kulan lantarki da bututun ruwan famfo a birnin Kwanni wadda ke neman zama badakala a dakace mu. Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. Yankin bai tsina na komai ba. Madalla Masu batun samar da ruwan sha mai tsafta da makamashin lantarki na cikin kudurorin nan guda goma sha bakwai na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake wa lakabi da samar da ci gaba mai ɗorewa a sassan duniya waɗanda kuma ka fatanin ƙasashen duniyar suka rattaba wa hannu ciki kuwa har da ƙasashen nahiyar afirka irin su najeriya da jamhuriyar nijar Baya ga wannan sha'anin yaƙi da rashawa ta hanyar tabbatar da cewa ana gudanar da ayyuka bisa ƙa'idojin tafiyar da kuɗaɗe da duniya ta amince da su na cikin jerin waɗancan ƙudurori kuma hakan na wanzuwa ne ta hanyar tabbatar da shugabanci na gari. Baya ga yanayin juyin mulki da jamhuriyar Nijar ta tsinci kanta a ciki a 'yan makonnin da suka gabata, al'ummar birnin kwanni da ke guda cikin manyan biranen kasar na bibiyar makomar aikin sabunta batun ruwan famfo da tira kullen tarki a sassan birnin waɗanda hukumomin kasar haɗin gwiwa da hukumomin ƙasashen ƙetare da ke tallafawa sha'anin ci gaba suke aiwatarwa. wakilin sashen hausa na muryar amurka haruna mamman bako na birnin kwannin ya haɗa mana rahoto game da wannan batu. Gabanin ranar 26 ga watan Yulin wannan shekara da ya gabata, sashen Hausa na muryar Amurka ya kawo muku shiri daga birnin kwanin jamhuriyar Nijar wanda ke nasaba da ayyukan gyaran garin inda hukumomin kasar su kashe sama da biliyon 76 domin yin kwalta daga dogon dutse zuwa tsarnawa tare da yin kilomita goma cikin garin birnin kwanni. To a wancan lokaci kun irin halin da jama'a suka ce suna ci ciki game da yanke musu ruwa da aka yi to har zuwa wannan lokaci jama'a na ci gaba da yin korafi game da wannan maganar eh, ibrahim mm. eh, nan grand terrain an tuka kai ba mu da ruwa famfo nan wajajen terrain mu ne su tunan gidan gana ba mu da ruwa eh, sauran gidaje kuma wasu suna da ruwa eh wanga bangare dai ne wanga bangare ne nan nan kwana wanda ya shahi santar da dan yi gaban nan duka nan wajen nan ba su sun yi fara gyara kuma suka tsaye da suka tsaye da yanzu gyaran ma wanda ya kamata su zo su ida sun ɗauka ɗauka kuma sun koma tsohon gari eh, ba su kare bangaren gaba sai su koma su ta wani wuri can suna aiki abin da muke magana gare su su kokari su gyara in bangaren su ne ko kuma bangaren su yan su makin ne don ka ai kokari dai a gyara insha Allah sunana Hamza nan na bakin santir kan kuwa shawaye wallahi to yadda mun ka samu labari tun sadda ana babbaka faben na an kace za a gyara kuma yanzu mun ga ana cikin gyaran an kawo fabi an sa an kace tiyuna babu ruwa matsa tsawon wata biyar zan ce ma misali an ce za a gyara an ki gyara manyan mu sun yi ta zuwa gidan ruwa ya ni kotun ana ta musu haka haka haka da bidudu ana muka ɗaukar ruwa ni tun tun zuwa na wajen nan ban taɓa samun matsalar ruwa in ba ga lokaci ba sai sun ka ce muna aiki na aka na an babbaƙe fabi gyara na aka to kenan tun da gyara na aka kuma mun ga an ƙara gyaran ga ba mu ga an mai san mana ba kowane magabaci mun ka nuna sai ce sun zo gidan ruwa wurin magana kuma yanzu yanzu kamar sai ana musu je ka dawo babu wanganan babu wangana ga gyara ya koma mana matsala kuma ka san duniyar yanzu ruwa suna ɗaya daga cikin walwalar samun 'yancin dan adam da su ne ake yin komi To ta la'akari da haka ne muka yi kokarin jin ta bakin waɗanda abin ya shafa domin je ina aka kwana tunda har an biya kuɗaɗen waɗannan abubuwa. Shi yasa muka yi kitibis da shugaban ma'aikatar da ke kula da sashen gine-gine a garin birnin Kwanni. Sunana Muhammad Abdulrahman. Aikin dai zan ce alhamdulillah saboda babban aiki dai yanzu dai ya soma karewa. Babban aiki in ce babban aiki na nan da hanya wadda ta fito daga dogon duci zuwa tsarnawa an kammala. yanzu sauran ayyukan da adda kwai na kilomita goma na cikin garin kwanne da wasu ayyuka dai na kariya hanya saboda eh, yin protection game da harkar ruwa da kwararar ruwa da sauransu su dai na sun kai kingi da kuma hutace da ya kamata a sa cikin traverse na kwanne kwanakin baya kayan muzu-muzu sosai a wurin wani taro game da harkar da ta shahi ayyukan gyara kai ma mutane ruwa da wuta wanda yake har yanzu mutane na ganin wannan ba a yi shi ba to wannan dai abin ya kawo matsala ni da ni zo akwai abubuwa wanda an ka biya devi kenan wanda an ka biya sun ta yi an yi visit an yi komai sun ka ce ga abin da ya kama kuma an ka biya zuwa na na iske kuma an kawo su an ka ce kuma a biya ni ce to ban ki ba a biya amma aikin da an kai da farko shi a tantance shi a san mi an kai da abin da an ka biya sannan daga baya kuma bisa wa'anga a gani cancanta su sannan a ba da izini ne a biya ba kin biya an kai ba amma a biya abin da ya kamata a ce an biya da kudin al'umma na kudin jama'a na kenan ba dujumi in mutum ya tambayo ba za a doka haka na a akwai gyare-gyare da sun kai su ma wayannan sun ce a biya su to duk wannan ba a kiya ba yanzu dai mun samu dai jituwa mun yi rarrajena da su akwai kuma shugabannin mu sun ka zo nan mun kwatanta musu sun ka ce za su doki mataki saboda a warware tsakanin mu da mutane wayannan masu na gidan ruwa mutane sun yi watanni da watanni har yanzu ba ruwa kuma maganan na an ji kamar ta yi shiru kamar mutane da tunanin ko an yi wata shirya su a can wadda za a iya ta kurda su. Ba ta da wani kurɗa su kuma ni ban kurda su abin da ya faru ka san akwai bangare na Spain babban tiyo kenan wanda ya kai milimeta biyu. wanda ya hita daga bakin tefe ya tafi wajen Balo Niger can wajen babban gareji na motoci maya hanyar tsarna wannan Spain ne ke da alhakin yin shi kuma an biya ta kuɗin sun sa tiyo to wajen yin gota tarwa aka zo aka sake ta shi muka zo ni ce to yanzu abin za a yi shin sai a bincika wai shigo cikin gonar wani kunda su cikin kuɗin da an ka biya su ce za su yi plan za su yi lebe za su yi komi da komi to sun yi aiki da shi ba su yi aiki da shi ba shi ne an magana dan mu muka taka su wannan ba matsala sai a biya amma baiwa a baka kuɗi ka zo ka yi aiki daidai yadda ya kamata ka zo ka yi kurɗa su wanda da ka gani wanda ka wanda ka gani yanzu kuma ka zo ka tambayar wasu kuɗi da a biya ka kuma ka sake gyara abinda ko shi ba a yi ba yanzu ba ku yarda da wani a ni ba shiga nan amma amma sun zo jan prefe mun tattauna san ta ce za ta gyara mun ce musu to ku gyara har mu samu bakin zaren magana. ka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura. ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samu yanan zuwa yau ruwa za su fara kai wuraren da an ka kace su ga mutane waɗanda har yanzu ruwa ba su kai gare su ba game ga da kun kai na gyaggyara da kun kai tsakanin to lokacin da daraktar na hydraulic ya zo jan prefe ya gaya mana cewa an san sun ce za su ɗauki mataki in zuwa kwana uku ko zuwa kwana hudu ba jima ba da mun ka gamu can da su to muna da jibin cewa za su gyara da sauri an san kwanan nan za su gyara mutanen nan su samu ruwa in yaso daga baya mu abin da tsakanin mu zo mu duba shi bangaren gidan wuta kayi bayani wancan lokaci lalle na ciya ah, an yi ka'ida da su za a daga wasu foto-foto kuma ba daga na ko guda ba amma ka ce musu to wannan kuɗi da aka ba su sai sun maido su dole shi na wannan magana ta kuwa na tsakanin ku da su ko an samu maslaha an shirya. A'a shirin mi zabiya kuɗi eh, an baka kuɗi ni na zo wakilin gwamnati na zo na ce maka to abun ga da kace zaka guduwa ina yake kace min ma'aikata suna zuwa ce to in suka zo ka kira ni in shaida cewa lalle gashi aikin da an ka ce ayi kuma gashi an yi ba ka kira ni ba kuma control bai shaida mini ba cewa akwai wani afirka ɗagi sai in tambaye ka da inda ka su ko ka maido su yanzu bisa ni ake bakin magana kenan ba bisa wannan magana da ake wannan magana ba ta da wani tantama yanzu situation za a yi situation za a yi aikin mi sun kai ba su yi aiki ba su bada musu kuɗin su kamfanin wuta kenan yanzu haka dai jama'a na ci gaba da zura idanu da ma kun ganin ko yaya wannan zance zai kaya dudda yake waɗansu na ci gaba da kokawa da ci gaba da fama da rashin ruwan sha Allah ya kyauta Masu saurare da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za a ido a wajen damu. To a gaishe ka yanzu kuma ga Suleiman Barma da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lissahel, wacce ta ruwaito cewa kasar nijar ta hanyar jakadiyarta a majalisar ɗinkin duniya ta shigar da ƙara a majalisar ɗinkin duniya bisa zargin sai da yawo da faransa da take dokokin ƙasa da ƙasa waɗanda suka hada da yarjejeniyoyin ƙasashen yammacin afirka tare da yin fatali da dokar hana amfani da ƙarfin soja ba tare da izinin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ba jaridar ta ce a ci gaban takardar da ta gabatar a majalisar ɗinkin duniya nishiyar na zargin sai da yawo da faransa da yunkurin afka mata ba a kan ka'ida ba lamarin da a bayyane ke nunin an taka dokokin zaman lafiya na ƙasa da ƙasa jaridar le monde na cewa akwai buƙatar bin diddigin inda aka shiga da kudaden kazaman bashin da shuɗaɗɗiyar gwamnatin nijar ta rakito daga waje a wani lokacin da hanyoyin samun kudaden shiga suka buɗuwa wa ƙasar saboda arzikin man fetur ɗin da ta fara haƙowa a wancan lokaci jaridar ta ce sanannen abu ne tsohon shugaban ƙasa isu muhammadu ne ya ɗauko wannan bashi da ya fice kima saboda haka ya kamata a gurfanar da shi a kotu domin ya yi bayani a game da inda aka zuba su jaridar air info ta ce ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa babbar barna a niger inda aka kesta gidaje 10,574 da suka ruguje tare da lalata gonakin da faɗinsu ya haura eka 1,758 da wasu gomman ɗakunan karatu har ma da hallaka mutane 33 ya zuwa ranar 4 ga watan satumba. kamar yadda hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai ocha ta sanar a rahotonta jelar ta ce ambaliyar ɗaruwan ya haddasa ta shafi mutane sama da 120 a kananan hukumomi 93 saboda haka hukumar ta ocha ta yi kira a taimakawa waɗannan mutane da abinci da matsugunai sule muni barma muryar amurka ga mai a jamhuriyar jen. to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice to a takace kasar spain za ta tura karin ma'aikatan ceto zuwa morocco yayin da ma'aikatan ceton ke ci gaba da neman mutane da suka tsira daga mummunan girgizar kasa da ta afka a kudu da marrakech a ranar juma'a spain ta faɗa da yammacin jiya litinin cewa za ta tura kwararru 31 da kuma karnuka masu bincike 15 da motoci 11 su karu da ma'aikatan gaggawan rahotanni sun ce gwamnatin biden tana nazarin akan yiwuwar aika wa ukraine kayan yaki da suka hada da makamai masu linzami masu cin dogon zango da suke tattare da bama-bamai wanda ka iya yin mummunan lahani a cikin yankin da rashi ta mamaye a cewar wasu jami'an amurka su hudu a jiya litinin wani mai bincike a majalisar dokokin birtaniya ya musanta yi wa china leƙen asili yana mai cewa kwata-kwata ba shi da wata masaniya akan zarge-zargen da kafafen yada labarai ke yi cewa yana yi wa beijing aiki kuma ya ce su ɗaya ne kawai ya yunkurin ilmantar da wasu mutane akan harkokin china tsohon shugaban amurka donald trump ya tsallake muhawarar farko da jam'iyyarsa republican ta shirya a wisconsin a watan da ya gabata kuma ɗan takarar da yake kan gaba a republican ya nuna ba shi da ra'ayin shiga wato muhawara ta biyu da jam'iyyarsa za ta shirya a california a ranar 27 ga watan satumba. To masu sauraron mu nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yaku Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin sai kuma producer mu Salaman Abu da kuma injiniyan mu na yanzu Jona ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.